العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألا قام أشرين تقوس لوتا ربيع الآخر هجرة ما أكي صلى الله عليه وسلم بفود أيدا دغي ثلاثين دا شيدا كما شا تقوس لوتا بيو ميلادية دو بيدا قوم شاديات wannan karatun tuka namu da muke gabatarwa wanda muke fatan mu samu majalisi kuma wannan shine majalisunmu na uku wadda aka za mu fara karban hadda bismillah ana yana fitowa ne ana ji to ka sa fos wanda ba su yi ba ana bin su bashi mutum ya kwana biyu bai kawo ba za a kore shi فقد zan rika وهكذا kuma بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح مقارنتا وليس بمولود وليس بوالد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح قرنت وليس لمولود وليس لوالده وليس له شأن تعالى صدقه وغير التحميد أثر عندنا لمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما فيها فتنجح وليس بمولود ألا تعالى فأبن هي هو ba وليس بوالد سنن شيبان هي هو shi Walaisabi bi mauludin ba abin haihuwa bane shi walaysa bi walidin sannan shi ba mai haihuwa bane wannan tafsirin lam yalid wa lam yulad qul huwallahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shi ne sai ya ce walaysa bi mauludin Allah subhanahu wa ta'ala ba abin haihuwa ne. ba haihuwar shi aka yi ba Walaisabi bi walidin sannan ba yi da baba shi ba shi ba shi ba mai haihuwa bane maulud abin haihuwa walid mai haihuwa ba daya wa laysa lahu shabahun Allah bai da kama bai da wanda ya kama da shi laysa ka kamithlihi shay'un wa huwa as samiu al basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad kufu shine shabah din wanda ya kama da shi wa laysa lahu shabahun Allah bai da wanda دا kama da shi ta'ala al-musabbahu Allah wanda ake تسبيه ya daukaka المسبح الذي يسبح وندا أكي مسا تسبيح يسبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح اسم ربك الأعلى يسبح له ما في السماوات والأرض ومن فيهن ألا اكي متسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وقد ينكر amma أما دن جهميا شيني بن عقيدة جهم بن wanda kuma almajirinsa wanda ya fi shaharantar da aƙidarsa ja'ad ibn adham ko to wa qad yunkiru hada zai iya musa wannan wa inda na muku a wajenmu bi misdaqi ma qulna a game da abin da muka faɗi na cewa za a ga Allah ran lahira to hadisin musarrihu muna da hadisin da ya zo ƙara ya fito da magana fili shine hadisin wa rawahu jarirun shine hadisin da jariru bin abdullahi al-bajali ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace satarawna rabbakum misla hadha al-qamar laylatal badr za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan watan da shi ya cika a ran badar a badar in an ce ayyamu badrin su ne sha hudu sha biyar sha shida ranakun da wata ke cika ya ba to shine sai ce wa qad yunkirul jahmiyyu mai bin aƙidar jahmiyanci zai iya musu haza wannan bayanin na cewa za a ga Allah wa inda na muku a tare da mu akwai bi misdaqi ma abinda ke gazgata abinda muka faɗa hadisun musarrihun akwai hadisi wanda ya fito da komai fili hadisin rawahu jarirun hadisin da jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu ya ruwaito an maqali muhammadin daga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qul mithla ma qad to ka faɗi irin yadda annabi ya faɗa fi zaka a game da haka tanjahu zaka tsira rawahu jarirun hadisun musarrihu muna da hadisi ingantacce hadisi wanda ya fito da komai fili rawahu jarirun jarir abdullahi al ya ruwaito shi an maƙali muhammadin daga maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kul misla ma qad qala kai ma ka faɗi irin abin da annabi ya faɗa fi za ka a game da cewa za a ga Allah ran lahira Tandahu za ka tsira mun gane ai za ka tsira ka ci nasara mummunai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am shi kenan